Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa da mu a cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau. A yayin da damina ke kankama a Najeriya, manoma sun fara mayar da hankali kan irin sauye-sauyen da daminar ke shigowa da su. An samu guguwa mai ƙarfi ɗauke da yashi da jama'a ke tunanin Sahara ce a makon da ya gabata. A kwanakin baya kuma hukumar lura da yanayi ta Najeriya ta bai wa manoma shawarar cewa kar su yi saurin yin shuka da zarar ruwan sama ya fara sauka, saboda a cewarta daga baya ruwan zai ɗauke na waɗansu makonni kafin ya sake dawowa. Waɗannan na daga cikin sauye-sauyen da manoma ke kallo a matsayin sabon lamari da damunar ƙasar za ta zo da su a bana. Mun tattauna da wani manomi a yankin malumfashi a jihar Katsina, ɗaya daga cikin yankunan da aka samu guguwa mai ƙarfi a makon jiya, ya bayyana mana yadda suka ga guguwar da kuma tunaninsu dangane da ita. suna shehu musa balumbashi hadari dai tukuna fara haduwa daga hadari kuma shine ya zo da wannan iska mai karfi kwarai da gaske don a gona ma muna da wata babbar dora wadda ta daɗe iska na ya kada ita shine zai iya gwada ma karfi iska kuma bayan iskan ta wuce an yi ruwa amma ba mai yawa ba kuma eh, eh, a cikin gari dai an yi sa'a wannan yadda yake wannan da ya faru bai kai yanda za a tsammani irin wannan iskan lafiya Allah ya kawo sauƙin abu. To a matsayinka na wanda ya jima yana noma, irin wannan iskan eh. me take nunawa? Wato, Malam Muhammadu wato abubuwa da suke faruwa har gaba wani abubuwa wanda ba a saba ganin ta ba. Duk ba sa rasa a mu'amala da canjin yanayi da yake faruwa a duniya hmm. shi kuma wannan canjin ya faruwa ne saboda wasu abubuwa da mu mutane da muke haddasawa ka ɗauki wajenmu misali daga duka misali ka ɗauka ma kawai jihar katsina ko hmm. jihar arewa za ka ga cewa irin tsara itace da ake yi kuma ba a shuka wasu yana ɗaya daga cikin abubuwa don shi ita itace aka fara lissafa mata irin taimakon da yake wa ɗan adam ba su da iyaka to rashin kuma gwamnati ba ta yi wani ƙoƙarin a musanya ma mutane a za su amfani da shi a makawar shi hmm. shi ma mutane sun zo sai su dinga sare ice ba ruwansu To amma misali banda banda irin wannan iska da aka samu a kwana-kwanan nan waɗanne irin sauye-sauye ake ganin wannan damana ta bana ta taho da su? To, kaga daminar bana ba rage tukuna mu koma ɗan kowa baya. Bara waccan bin yi shuka shi daga watan Jun. Bara ba mu samu ruwan da za mu shuka ba isasshe sai Julai. to bana kuma ka ga sai ka ga an yi ruwa ɗaya guda ɗaya mai yawan gaske sai kuma wurin ya zai kuma kamar yanayin bazara sai a za kuma abin ya dan ƙara ya ƙara ƙaruwa akan abin da ya faru bara to saboda haka shi manomi abu da ke bukata shine ya san cewa watan shida daga ɗaya ga shi zuwa sha ga wata duk mai son shuka masara dawa wake soya gero wayan zai ya shuka su na'am saboda tsawon tsawancin da suke bukatar da masu yi da kyau kaga ba da jama'a da yawa ba dawa ba sosai da wake saboda ruwan bai kai ba ya fara ko bai kai ba Alhaji Shehu Musa kenan wani manomi a yankin Malumfashi ta jihar Katsina. Mun tuntuɓi hukumar da ke lura da yanayi ta Najeriya NIMET. Shin me ya jawo wannan guguwa a irin wannan lokaci? Ni dai sunana Haruna Zakari. ne general manager metrology na Nigerian Metrological Agency. A kwana-kwanan nan an samu guguwa mai ƙarfi a Adamawa da kuma jihar Katsina. Me ya faru aka samu wannan guguwa a daidai wannan lokaci? Hmm. Ah, wannan shekara 2022 mun fitar da hasashe tun watan Februari. Hmm. Na wajen takwas ga watan Februari aka fitar da wannan hasashen yadda yanayin ƙasa yanayin damuna ko yanayin zai kasance a Najeriya tun daga farkon shigan damuna har zuwa ƙarshen sa. So a cikin wannan hasashen da muka yi akwai abin da muke magana cewar kamar precisional abin nan activities. yawanci kafin damuna ta tsaya akan samu yawancin akan samu guguwa da iska mai karfi da kuma ruwa hakan nan akan samu duk da cewar damunan ba ta tsaya ba so wannan duk muna hasashen su akan cewar za su faru za su iya faru a kusan ko ina kafin damuna ta tsaya so abin da ya faru kamar adamawa da abin da ya faru a katsina wayannan mu a gare mu ba sabon abu bane abu ne wanda yake an riga an yi hasashen shi tun farko a cikin wannan kundin inda za ku duba za ku samu wannan bayanin saboda ana faɗakar da jama'a saboda su shirya su yi don su alkinta abin nan kadarorinsu da kuma shiryawa yanayin damuna da za a shiga ciki. Na'am. So wannan a takaice shine wannan bayanin da zan iya gaya maka na wayannan abubuwa biyu da suka faru. A kwanakin baya kun ba da shawarar cewa kar manoma su shuka daga zarar sun ga an fara ruwa. Ko me dalili? Dalili kamar kowace shekara in ta kama. ita damuna tana sauka a shi yanayi na bincike na hasashe yana nuna cewar damunan take sauka a hasashen akan cewar kamar daga kudancin najeriya har zuwa arewacin najeriya da jihohin nan gaba ɗaya talatin da shida har da birnin tarayyar abuja muna ba da hasashe da kuma kowace karamar hukuma ta najeriya muna da ƙananan hukumomi 774 muna ba da kundin tsarin da damuna za ta kasance ga misali yaushe damuna za ta sauka kanta a turanci muna cewa onset yaushe damuna za ta tsaya kuma da kuma kusan adadin ruwan da za a iya samu a kusan kowane bangare na najeriya da kuma ita kanta tsayin damuna. To a kan wannan shine muke muke faɗakar da al'umma cewar damunan nan ba ta sauka ba akwai masu zuwa su yi shuka don an samu ruwa so ɗaya su biyu ko an yi sati ɗaya ana ruwa ga misali hakan nan sai ga manoma sun yi azama sun je sun shiga gona sun yi har sun yi shuka to wannan a gaskiya abin da ya samu mutum su dakata muna guje manoma asara ne shi yanayi dama na noma a ba kana idan ka ci bane kawai kana yi ne kusan sana'a ce kuma sana'an za ka yi ta dole ne za ka alkinta sana'arka ba kawai za ka yi ta yadda kowa yake yin ta a da ba ana hmm. amfani da ilimi na zamani ana amfani da wannan ilimi na hasashe don ka guje wa asara wanda idan kana da wannan bayanan in ka guje masa ba za ka shiga cikin wannan ba sai ga manoma su sun yi shuka bayan sati ɗaya sati biyu sai mai ruwan ake ki dawo a sati uku ma babu ruwa duk abin da yake ƙasa sai ya ƙone to kaga duk wanda ya wannan noman kaga ya asara mm. bayan ka yi asaran abin da ka shuka ka yi asaran kuɗin da ka biya ma'aikata za ka dawo kuma ka sake siyo iri ka sake shukawa kuma ka sake biyan kuɗin aiki kaga tun daga nan kana noma ne dan ka ci kuma ka sayar ka samu wani abin nan a hannunka to kaga tun daga nan ka fara da asara to shi sa ake fitar da wannan bayanan akan cewar karfafa ga fara shuka sai wannan kundin da muka fitar da aka haɗa kai hasashen nan na kowane abin nan fannin Najeriya ga yadda ruwan shi zai kasance daga lokacin da muke hasashen cewar damunan nan za ta sauka ko da kayan shuka insha Allah ba za ka samu matsala ba to ka ji dalilin fitar da wannan bayani da aka yi. Idan mutum na buƙatar ƙarin bayani akan wannan batutuwa da muka tattauna ina zai duba mm. ko kuma ya za a iya same su. Eh wannan bayani abu ne mai sauki because a NAMID gaba ɗaya muna da mu a duk jihohin Najeriya. Muna da kuma duk airport da ka sani Najeriya nan ma muna da mu. Bayan nan muna kan abin nan wato yanan gizo na wannan zamani duka kamar su Facebook, kamar su Twitter, kamar su YouTube da Instagram. muna da handle ɗin mu duk wanda ya shiga za ka iya mana magana kana iya neman bayani za kuma mu ansa maka insha Allah. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin shirin ta shafin Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta da muhawara facebook.com/aminiya trust ko ta tira.com/aminiya trust. Za kuma ku iya neman Shirin Najeriya a yau a Apple Podcast ko Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio domin sauraro a duk lokacin da kuke bukata. Ko ku saurara ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan dabu da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola Jihar Adamawa. Da kuma ta Unity FM a Jos Jihar Plateau a kan mita 93.3. Domin sanin me irin wannan guguwa ke nufi da illarta ga harkar noma da kuma hanyar takaita barnarta, mun tuntuɓi wani masanin kimiyyar noma ga yadda tattaunawa tamu ta kasance. Ah, sunana Profesa Muhammad Faguji Ishiyaku. Ni ne shugaban cibiyar binciken dabarun aikin noma na zamani ta jami'ar Amadu Bello da ke nan Zaria. Nan dai alamu ne ɗaya daga cikin manya-manyan alamun canjin yanayi wanda ake wa lakabi ɗumaman yanayi da ke faruwa a cikin 'yan shekaru kamar musamman suke ƙara tsanani a 'yan shekaru goma nan baya. Wannan ya nuna cewa akwai kwararowar hamada da kuma yanayi da yake iya kawo barazana a rayuwar ɗan adam da zai samu ingancin walwala a muhallinsa. Na'am. To, wani irin tasiri wannan zai yi ga harkokin noma a bana idan hakan ya ci gaba har mana ta tsaya kwarai? Cikin al'amuran da wannan irin wannan guguwa ke mabarazana ba ma aikin noma. Kama daga kiwon dabbobi har zuwa shuka lalle za a samu tagayyaran harkokin aikin noma. Misali bisa da shuke-shuke wannan guguwa na iya tumbuke abin da ya tsoro ma musamman ma wuraren da kasar ta kasance tana da yashi-yashi shuka na iya tumbukuwa kuma wurin da aka yi sabon shuka ana iya kwashe shukan aje a watsar da abin da aka shuka din wanda zai iya haifar da sakamakon rashin samun tsira mai kyau na shukan da aka yi wanda daga ƙarshe kuma ba za a samu amfani kamar yadda ake tsammani ba, haka kuma dabbobi. To yanzu me ya kamata manoma su yi? To, a dai yanzu ita wannan guguwa ba a bace wadda aka saba da ita a ce wadda za ta rika wanzuwa a cikin damina ba abin da aka saba shine ko da a can arewacin arewan ƙasan nan eh, abu ne da ke faruwa a farkon damina a 'yan shekarun nan sama-sama. to abin da kawai ya ta'azzara ne ya ƙara shigowa kudu-kudu har ya kawo wuraren da da ba a ma san shi ba sam sam sam to wannan ya sa manoma ba su da wani dabara da suke kare kansu daga wannan amma akwai abubuwa da ake a da a shuka itatuwa a dinga musu sahu-sahu wadda zai rika rage ƙarfin wannan guguwar to wannan kuma wani abu ne wanda zai ɗauki kamar shekaru nan amma shiri ne wanda za a fara shi tun daga yanzu a sake komawa a rika shuka itatuwa a cikin gonakai a kuma killace ƙauyuka da wani ƙawanya na itatuwa wanda zai rage masu irin waɗannan guguwa ƙarfi. Farfesa Muhammad Faguji Isiyaku kenan wani masanin harkokin noma da ke jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Tuma sauraro da wannan bayani na Farfesa Muhammad Fagoji Isyaku Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe, sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na, sai editan shirin Sagir Kano Sale, Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku, ku huta lafiya.